idan kuna bukatan hakan sai na ga ruwan comment and like ayi kokari wajen comment da like ne kuma zan yi kokari wajen ganin na kama ku shi cikin kankanin lokaci ayi a gama masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya man dakata ne a daidai inda bayan auren su da Tumond Saudat ta raba Abdul da kowa nasa har da iyayensa sai su yi shekara ba su sashi a ido ba idan ba ku manta ba kamar anan muka dakata tun abin na damun su har suka fawwala wa Allah suke ta bin sa da addu'a Saudat ta riga da ta gama da Abdul da karfin sihiri kowa ya kalle ta ya kalle sa ya san ba sa'ar aurenta bane shi to domin kuwa sa'ar shi ne ko in ce ma ta dan girme sa da kadan sai dai dan sihiri da kaddararsa kawai ya sa ya aure ta Saudat ita kadai ke faran ita kadai ke fantamawa da kudaden Abdul duk abin da ta samu ta kai wa uwarta ta gina mata gida dan karere ta mallaka wa uwarta kudade masu dama ba ta son kowa ya kusanci Abdul in ba matsabba da ya zame mata ciwon ido. Iya bala'i da karfin tsafinta ta gaza raba shi da matsab. Ko ta ci nasara sai sun dawo sun dinke saboda suna dab da junansu. Kullum sai matsab ya zo ofis ɗin Abdul Jalal ɗin in har yana Kaduna. Wasu lokutan yana yawan zuwa Abuja sai ya yi ma a Abujar shi da Abdul ɗin. Yana can yana hidimominsa ita kuma gimbiyarsa tana kedi tana kulle kullanta sannan tana da manyan restaurants kusan guda hudu da manyan shagunan kayayyakin sawa na mata duk mallakinta ne duk Abdul Jalal ya bata kudaden da ta bude su kusan shekara biyar suna tare amma Saudat ba ta taba kobare ba ko batan wata kuma ta hana Abdul Jalal yayi magana duk da abin na damun sa san bai iya katabus a kanta to zai iya kirgama sau nawa mu'amalantar aure shiga shiga tsakaninsu don kwata-kwata baya jin daɗinta. har zuciyarsa shi dai ya san baya santa amma a zahiri yana santa ya zama wani iri duk bai da nutsuwa a jikinsa gashi shi mutum ne mai matukar bukatuwa da mace amma sam baya samun yadda yake so ko making love za su yi sai ta bashi time wani lokacin ta bashi 10 minute wani lokacin kuma 5 minute shi kuma irin mazan nan ne masu nisan zango zai iya wani awa ma bai yi relax ba kuma sam ba ta so ko minti goma ma sai ta ga dama take cewa yayi saboda jinnin da saboda jinnin da ke mata aiki kullum cikin amfani suke da ita don haka ne malaminta sai ta jira ya bata izinin mijinta ya yi mu'amalantar aure da ita yake samun dama ya dan zira ya cire ba tare da ya gusarwa da kansa sha'awa ba tunda ta aure Abdul Jalal ba ta period shi yasa ba za ta taba haifuwa ba dan jinin jikinta aljanun ke amfani da shi suna mata tsafi da shi akan Abdul Jalal ita sam rashin haifuwar baya wani damunta abinda take nema kar babu wanda bata samu ba a rayuwarta ta duniya ba kasar da basu je ba ita da Abdul Jalal duk wata kasa da ke fadin duniya sun je ta ita da shi sannan ita ma da ta bushi iska take tafiyar ta ita da kawarta Hajiya Abulle wanda suka hadu a Kaduna tun farkon aurenta da Abdul Jalal ita ma yar hannu ita ma yar hannu ce wato zani ce ta tadda mu mu sai hali ya zo ɗaya ake abota duk sun tare ko ina sun hana mazajen su kara aure bayan ba komai suke iya musu ba hasali ma duk ba sa iya daukar ɗawainiyar mazajen nasu na auratayya zalar hutu kawai suka iya musamman ma ita Saudat Bahaushen mutum ya ce dan talaka bai iya samun guri ba to hakan ne ya kasance da Saudat da Abdul Jalal ta yi kane-kane ta raba shi da iyayensa bayan shekara bakwai da auren Abdul da Hajiya Chief Madam Saudat iyayen Abdul suka ga shirin yayi yawa ba haifuwa su kuma babban burinsu bai wuce su ga jikokinsu ba don haka suka ɗaura wa abdul aure da wata yarinya yar mutunci yar gidan dattako aisha wanda bata fi shekara ashirin da hudu ba kwata-kwata mai martaba bai nemi shawara da abdul ba kawai ya masa auren ne don ya isa ya kira sa ya ce yana neman sa ya hanzarta zuwa yana son ganin sa a ranar ya isa yolar shi ma saboda saudat bata sani ba ne. da ta sani da bai isa ya je ba saboda ita ke hana sa zuwa ga iyayen nasa dama shi kuma ko ta sa shi kuma kara ta sa masa bai iya ketarewa ko ganin ta yayi sai gaban sa yayi ta faduwa shi yasa in ya tafi Abuja sai yayi shi sai yayi wata biyu ma bai dawo ba saboda kawai bai bukatar ko jin duminta kusa da shi amma bai da yadda zai yi gashi bai iya rabuwa da ita ko da zai mutu kuma bai sha'awar wata diya mace in ba ita ba san ma matan duniya baya ganin su mata sai ita kadai yanzu ba siririya doguwa ba kowace mace zai gani kallon arziki bai mata duk ko muskinta ko kyanta in fact ma bai ganin mata a mata kwata-kwata a idanuwansa ganin su yake yi tamkar maza ko da Abdul ya isa Yola mai martaba Abdullahi ya masa nasiha ainun akan auren da ya masa ba tare da saninsa ba sai da gaban Abdul ya faɗi jin abin da mai martaba ya faɗa shi matsalarsa Saudat amma da ba don ita ba shi yana buƙatar auren a zuciyarsa saboda yana cike da bukatuwa da mace uwa uba kuma yana son ɗa saboda shekarunsa kullum tafiya suke yi dole yana buƙatar ya ga ƙwansa ko ɗaya ne amma sam bai sha'awar kowace mace sai ita kaɗai ya so ya ma mai martaba musu kan bai son auren amma sai dai ba fuskar yin hakan mai martaba ya bi shi da ido duk ya koma kamar wata mace shi da ɗansa ya taso da jajircewa cikakken namiji ne amma yanzu ya koma kamar wata mace ko magana ma bai cika yi ba ko da daman can shi ba mai yawan magana bane to abin ya nunku ya zama kamar wani kurma in yana tare da mutsaf ne kawai yake bude baki yayi magana shi ma ba wai wata magana sosai ba hirar kasuwanci kawai suke yi sai kuma jifa jifa suna hirar mutsaf akan matansa shi matansa biyu ne da yaransa shida maza hudu mata biyu shi kan Abdul Jalal bai iya cewa komai akan tasa matar duk da yana da abubuwan faɗa da yawa amma bai iyawa yana da damuwa da ita amma bai iya fayyacewa kowa tsakaninsa da Saudat sai dai ya bar wa Allahnsa kawai dan ma shi ma abocin ibada ne shi yasa wasu abubuwan Allah ke sassauta masa dan ba haka aka so ganin sa ba ko da yake shi dai asiri gaskiyar me shi ne a ranar Abdul ya koma Kaduna ko amaryar bai tsaya ma ya ga kalarta ba jiki a sanye ya isa gida saboda mai martaba ya ce masa washe gari amarya za ta tare a gidansa abdul ya gaza gaya wa hajiya saudat ranar bai yi bacci ba saboda fargaba washe gari saudat ta ga ana ta shigowa da kaya ana guda a yiriri a yiriri ta shiga tashin hankali fin tunanin mai tunani duk da a lokacin ta sha ko batan kai yan kawo amaryar suka yi amma sai da hankalin ta ya tashi ta tabbatar ba sai da ta ga an kawo mata amarya gunta aka musu nasiha ta tabbatar da da gaske ne mijinta aure ya yi. ta kalli Aisha kyakkyawa ce sosai a ranta ta yi murmushin mugunta a zuciyarta ta ce da kin san wace ce ni da ko za a kashe ki ba za ki shigo gidan aure na ba a ranar Saudat a gidan bokanta ta kwana da ke garin Sokoto daman anan matsafin nata yake wanda suke tare tun sadda Abdul Jalal ke neman ta har zuwa yanzu a ranar amarya Aisha bata kwana gidan ba kwacewa ta yi ta fita tsakar gida wuraren karfe biyu ta balle ta bi duniya ta haukace hauka ta birin abdul ya shiga tashin hankali mai tsanani haka iyayen aishan ma suka shiga mai martaba ya fi kowa shiga tashin hankali don ma mahaifinta da mai martaba suna da fahimtar juna ta ba karamin dauki ba daɗi za a yi ba sai da aka yi wanye ana roƙon Allah kana aka ga Aisha a can birnin Sin wato cana. mai martaba ya sa Abdul ya aiko mata da takardarta ta saki dan abin ya girgiza mai martaba Ainun ranar da aka ganta ranar Abdul ya aika mata takardarta saki uku reras wannan kadan ne daga aikin Hajiya Saudat akan mijinta ba wanda ba za ta iya kaudawa ba in har zai kawo mata cikas ko da kuwa uwar da ta haife ta ne Saudat in dai akan kuɗi ne ba abinda ba za ta iya ba zaman kuɗi take yi da Abdul dan ita bai mata wani amfani a halin yanzu sai kuma san shi da keranta. ranta ba karamar sheke aya take yi ba da wannan bokan nata ko in ce tantirin matsafin jinni su kusance ta shi ma bokan ya kusance ta ga uban kuɗi tana bashi ga kuma kusantanta da yake tuntuni har zuwa rana mai kamata yau ita kuwa burinta biyan bukatarta in dai akan bukatarta ne akan Abdul ba abin da ba za ta iya ba ba za ta iya ba kaf zuciyarta ta bushe raƙayau ba alamar imani a zuciyarta tun daga auren Abdul da Aisha Saudat ta kara nisanta Abdul Jalal da iyayensa ta zare mai nisa san bai zuwa inda suke sai dai su in suna da bukatar ganinsa. sa su zo su gansa a ofis dinsa ko su je Abuja su je Abuja ganshi duk da manyantar su amma san ba sa gazawa gun zuwa ganin musamman ma mahaifiyarsa wanda ta kwallafa waranta da shi ɗaya tal san ba ta gazawa gun addu'a kullum cikin maɗanta addu'a take iyayen Abdul suna fatan ɗansu ya dawo da hankalin sa kansu kafin su koma ga ubangijinsu san iyayen Abdul Jalal ba sa zargin Saudat akan lamarin Abdul Jalal din saboda sun san girman laifin zato a musulunci sai dai kawai sun fawwala wa Allah lamarin su suna fatan Allah ya jibance su ya kawo ƙarshen wannan lamarin a bangaren Saudat bata taba takawa ta jigun iyayen nasa ba tun farko har zuwa yanzu da suke da shekara ashirin da yin aure ita da Abdul Jalal din. Hidiman gabanta kawai take yi tana fantamawa da kuɗinsa yadda ta so ta ci ta sha ta ci kafam ta kara zama ta kara zama tsetse da ita a fari ba haka take ba duk da dama tun can ba ta da shaf mai kyau da ta samu guri ta ci daɗin wahalar da ta sha ta duniya ta goge ta kara rusa wata kiba mara asali ba ta da wata matsala ta riga da ta gama sakin jiki ta samu duniya 100% yanda take santa shi yasa ba ta da fargaba duk inda Abdul zai shiga duk da hankalinta bai kwanciya inda yana Abuja tana Kaduna amma in ta tuna irin tsafin da ke ɗawainiya da shi sai sai ta sassautawa kanta bakin kishin bakin kishinsa da damuwa ta riga da ta tabbatar ko mace bai iya kalla a wannan sihirin da ke bin sa duk inda yake back to story mu koma cikin labari bayan ta gama wannan tunanin ta sheke da wata iriyar dariya ta nishadi ta limshe ido sau biyu a lokaci guda ta kara gyarawa akan kujerar lukutar fuskarta na fidda dariyar nishadi ba dai mutum ba ni kadai ce mata ɗaya tal a gurin Alhaji Abdul Saraki ta faɗa tana kara shekewa da dariya kamar wanda aka wa bishara da Jannatul Firdausi hmm. na samu duniya wai ni ce ko Mary Ada ta kara faɗi tana bin kaf jikinta da kallo sai nishadinta ya yawaita ta fito da harshen ta waje ta lashe saman lips ɗinta ta kuma cizawa a lokaci guda ta ce hajiya saudar mrs saraki ta faɗa tana jijjiga kafafuwa cikin takama da zallar isa haɗi da ɗimbin kasaida ta fi karfin minti ashirin a zaune tana nishaɗi kana ta miƙe ta nufi dining area su uban girgiza take yi sai uban girgiza take yi tana juya flat bombom ɗinta ta isa ga dining ɗin ta jawo ɗaya daga cikin kujerun dining ɗin ta zauna tana karewa wama ɗin da ke kan tebul ɗin kusan guda goma dama ita a ta. abinci kala goma sha ake mata na safe ba ta cin na rana domin sai karfe biyu ko after two ɗin ma take cin abincin safe sai na dare da take ci wuraren karfe sha biyu am ake sauke mata shi a dining ko kuma one minute masu aikin abincin nata suka kara ranar ne sai an musu wulakanci na inna lillahi kuma a haɗa musu da korar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani malatsi ta danna akan dining din nan nan da nan wani shirgegen katon igala ya fado a falon daga kitchen shine kukunta, san yake da uniform ɗinsu na ma'aikatan gidan kalar launin blue black zubewa ya kasa ya fara kwararo mata gaisuwa cikin harshen turanci kai ka ce zai mata sujjada dan tsallar zai mata sujjada dan dan tsantsar ladabi da biyayya ko samun damar amsa shi bata yi ba daman bai yi tsammanin hakan daga gare ta ba miƙewa ya fara gudanar da abin da ya kawo sa wato yayi saving ɗinta don ita ko cokali ba ta iya motsa shi gabanta saboda tsabar lalaci da samun gurin don duk wanda ka ji ya ce ba zai iya abu ba wallahi ba ta kama shi bane saving ɗinta ta yi da saving ɗinta yayi da tuwon alabo miyar kubewa busasshiya wanda ya ci uban gandoji tana kaunar tuwon alabo domin shi ne best food ɗinta saboda da shi ta ginu duk ranar duniya sai ta ce shi kafin ta kwanta bacci take faɗin abubuwa da za ta ci da safe da da dare, ga ta da shegen ci kamar gara duk irin abubuwan daɗi da take ci har yanzu cikin ta bai cunkushe ba saboda ita ɗin horon yunwa ce shi yasa yanzu da ta samu abinci ba dama sai da ta gama cinye tuwon alaban malmala biyar duk ma'aikacin nata na tsaye dama in dai za a yi saving ɗinta tsayawa ake har sai ta gama sannan a tafi bayan ta gama ya kara zuba mata farfesun naman kai nan ma ta cinye shi tas ya kara zuba mata farfesun naman sa nan ma ta cinye shi tas ya kara zuba mata farfesun naman rago nan ma ta lamushe tas ga kunun zakinta a glass cup sai korawa take da shi shi ma sai da ta shanye jok daya kana ta dawo kan wata milo drinks nan shi ma ta shanye jok daya tas ta dawo kan coconut drinks ta dukufa su kansa shi ma Samuel ya kara zuba mata farfesun naman kaza nan ma ta cinye tas sai kasusuwa ta bari karfe kusan karfa ku ce kadan ake zuba mata a'a da yawa ne dan kazar ma guda ɗaya ful ta cinye ta tas duk Samuel na tsaye yana satar kallonta a kullum mamakin irin ubancin ta yake yi kai kace da aljanu take cin abincin zai zuba mata farfesun dodon koɗi ta dakatar da shi alamar ta koshi kenan mamaki ya rufe sa saboda yau ya ga ta yi saurin koshi wato yau abinci kaɗan ta ce ta umarce sa da ya kwashe komai ya fara kwashewa ya nufi kicin da su har sai da ya kwashe tas tana zaune kan kujerar dining din sai uban gyatsa take yi dama in ta gama cin abinci sai ta yi kusan minti talatin a zaune kana take iya mikewa kofar shigo shigowa falon ce ta yi ƙara alamar za a shigo ta san gogan nata ne wato ɗawisunta domin ta ji kararsa domin ta ji karar yatsan shi a jikin kofar shigowa falon kofar ba ta buduwa sai da yatsan shi ko nata yatsar uwa uba kuma kamshin turarensa da Idota tun kafin shi ya iso falon limshe ido ta yi ta bude sai da sai da tsigar jikinta ta tashi saboda dadin da garɗin kamshin turaren nasa yake mata ya shige ta ta wani jizar nan da nan jikinta ya narke uban abincin da ta darka yayi down alaji jikinta nan da nan yayi weak a hankali ya ziraro kafafuwansa cikin falon bayan kofar ta bude kananan idanuwanta ta watso masa su kyar a kansa shi ko kallo ɗaya mata ya dan dauke kansa cikin izar mulki Sun yake da wani irin lausassar yadi kalar kalar amin kalar buta milik shine best color ɗinsa wato kalar launin man shanu ba karamin amsar shi yadin yayi ba sumar kansa ta kwanta luf irin ta larabawa kafafuwansa sanye da lallausar takalmi irin na yan hutu kyawawan hannayensa masu azabar laushin ni'ima rike da wayoyi guda goma cir dama biyar hagu biyar dama duk latsa duk kalar latte samson ne su biyu apple ce sai biyu waɗansu kamfani kamfani da ban ma san su ba sai ɗaya kirar nokia ce cikon ta goman kenan duk wayoyin nasa da wuya ka ga wani a duniya da irin su saboda direct company ke masa waya special ba irinta a hannun mutane tuni ƙanshinsa ya cika ko ina na gidan ya karasa sakan kujera tan ya zauna haɗi da ajiye wayoyinsa a sa Ya ɗauki waya ɗaya kirar Samsung. Ya shiga duba ta a hankali yake shafar wayar irin na 'yan gayu wato latsa wayar ma irin na aje bota kalar kyamara tunda saude ta zuba masa ido bata dauke ba kokarin controlling din kanta take yi da ganin sa duk ta gama jikewa kasanta har wani motsi yake yi musamman ma da ya kalle ta duk da bai jima yana kallon nata ba amma sai da ta gyara zamanta ji ta kamar ji take kamar ta yi ji take yi wani dumdum sai dai ba halin hakan saboda bokanta bai bata damar hakan ba ita fa idan ba yadda za ta yi ne amma wallahi tana cikin bukatuwa da mijinta tsananin bukatuwa ma kuwa ainihin bukatarsa take da ba don boka da aljanu da ke yawan kusantar ta ba da Abdul ya bani saboda ita harija ce ta karshe ko mintuna biyar zuwa goma da take bashi yake kasancewa tare da ita ba laifinta ba ne, umarni ne daga sama wato daga gun bokannin nata da a ce tsakani da Allah da a ce tsakani da Allah ne zaman ko in ce auren da ba karamin kasancewa da shi za ta yi a ko da yaushe ba saboda yana da kokari ta ko ina ya gwanance dan idan ya kusance ta limshe ido take yi tana jin kamar bacci zai ɗebe ta ashe ka tashi ta faɗa cikin yanga tana controlling din azababbiyar sha'awarsa da ta taso mata ya ji ta amma bai bata amsa ba saboda kawar zallar mulki da izza marmashi dai dan ta san halin kayanta wannan halin nasa duk duniya ba mai iya sauya sa duk bokayen nata ma sun ce ba za su iya sauyawa ba sai dai a shata yadda gugan ya dama ta ya fi minti goma da ta yi masa tambayar ba tare da ya ba ta amsa ba don wani lokacin rashin tarbiyyar ta na damunsa ita kwata-kwata ba ta iya gaida miji ba sai shegen kauɗin tsiya da iya yin banza ita ba bada kanta take ba balle a ɗan rage zafi ya faɗa a can ƙasan zuciyarsa ba wai a kusa-kusa na zuciyar nasa ba don bai isa ba ya ce sau dai an samu wata mai aikin Hajiya Saude ta yi wani farar da ido, ta taso ta dawo kusa da shi, da kyar take takowa. Uban rundunan cikinta ya kara wani him da shi, ta zauna kusa da shi tana faɗin. Ba a samu ba. Please, ka bar Samuel ya maka abinci ka ci. Ya iya girki sosai. Shiru ya yi still yana shashafa wayarsa. Wannan abu da ta yi ya so sa masa rai, dan dai ba shi da yadda zai yi ne. Suna da mai aikinsu. su, Baba Ladi, ita ke masa girki saboda shi ma abocin san abincin gargajiya ne duk wasu tarkace ba su dame shi ba kai bai ma su baiwar Allah nan baba baladidi ba ruwanta amma sai da saude ta kure ta akan abu kalilin ta zage ta zage tas bata dubi girmanta ba ta watsa mata kayanta waje bayan ta sa garjeje Samuel ya mata dukan tsiya duk fa akan ta wulakanta wata ne baba baladidi ta mata nasiha shine ta mata wannan uban wulakancin tudes days kenan na kasa cin abincin kowa sai ti kawai nake sha ban san abincin Samuel ban san abincin Samuel ki samu mai aiki wanda ta iya girkin gargajiya kawai ya faɗa a ya fada a yangance wash muryarsa daɗi har wani yauki muryar ke yi kamar ruwan abin da ban san sunansa ba kai wannan marubuciya dai yana gama faɗar hakan ya miƙe haɗi da kwashe wayoyinsa ya bi hanyar da ya shigo ya fice daga falon cikin takunsa tamkar wani rikakken ɗawisu mai ji da izza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 idan kuna bukatan hakan sai na ga ruwan comment and like ayi kokari wajen